This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. a Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. sarfila hashin gumelle tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fata kun tashi lafiya ladan ibrahim aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya To tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karantu. mahukunta a kasar kamaru sun ce wani bam ɗin kunar bakin wake ya fashe a garin marwa ya kuma hallaka mutane akalla guda goma a jiya asabar wannan harin bam ya zo ne kwanaki uku da tashin tagwayen bama-baman da suka hallaka akalla mutane ashirin Talabijin ɗin gwamnati ya ce wata mace ce ta ta da bam ɗin a wani fitaccen dandalin dare inda hakan ya ankarar da jami'an soji da kuma na ceto inda suka shiga neman waɗanda suka jikkata. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce sun ji wani babban jami'in soja yana cewa akalla mutane guda 60 ne suka jikkata. Ba dai wata kungiya ko wani mutum da ya ɗauki alhakin kai wannan hare-hare amma hukumomin Kamaru na zargin irin hare-haren nan ne na 'yan kungiyar Boko Haram na Najeriya. Aƙalla mutane guda 800 aka ceto daga cikin kwale-kwalen da ke neman nutsewa a ƙoƙarinsa na ketawa ta kan tekun Mediterranean. An haura da bakin hauren zuwa gabar jiragen ruwa da ke Sicily. Mafi yawancin mutanen da ke cikin jirgin sun fito ne daga ƙasashen Sudan, Eritrea da syria Haka kuma akwai mata da yara da dama a cikin tawagar tsallakewar kamar yadda aka gansu sun yi sahu suna karɓar abinci bayan an cece su. wasu kuma sun ce an cece su a wannan wuri ne amma kuma daga baya an wuce da su zuwa fazolo da ke kudu maso gabashin sisili ceton ya zo ne kwanaki kaɗan da kifewar wani kwale-kwale wanda wasu baƙin haure suka makare shi suka kuma nemi nitsewa inda dukkaninsu suka hallaka a ƙoƙarin fita waɗanda suka hallaka ɗin a baya sun fito ne daga ƙasashen senegal mali da benin kamar yadda hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar A yau Lahadi, Shugaban Amurka Barack Obama ya kammala ziyararsa a ƙasar Kenya tushensa bayan yin jawabi mai ratsa jiki a kan ziyarar tasa. Daga nan kuma zai sauka a Addis Ababa a matsayin shugaban Amurka na farko da ya ziyarci ƙasar Ethiopia. ya kammala ziyarar ne da halartar liyafar cin abincin dare da shi shugaban kasa uhuru kenyatta ya shirya masa obama ya yi nuni da cewa mahaifinsa da mahaifin uhuru na kenya sun san juna ya ce bai san irin farin cikin da za su yi ba inda za su san suna tare a daidai wannan lokaci mr obama ya jaddada cewa amurka da kenya za su yi aiki kafada da kafada wajen yakar 'yan ta'adda musamman daga kungiyar al-shabab na somalia da suke kai hare-hare a cikin kasar ta kenya Shugaban Amurka ɗin Barack Obama ya ce zaben da aka yi a Burundi bai inganta ba sannan yana kira da a sake tattaunawa tsakanin gwamnati da 'yan adawa. Ya ce sun tattauna game da zaben na Burundi shi da shugaban ƙasar Kenya a ziyarar da ya kai inda suke son a tattauna a siyasance don gudun yakin da zai hallaka waɗanda ba su ji ba su gani ba. Sai dai ministan harkokin wajen Burundi Alan Yamitwe ya yi watsi da cewa wannan abu ba ma abin ɗauka ba ne domin kuwa ba wani wanda ya isa ya zayyana wa 'yan kasar burundi ga abin da za su yi ko kuma akan abin da suke so ya faɗa haka ne a birnin addis ababa na ethiopia ɗin 'yan jam'iyyun adawa a kasar sun yi tir da wannan sakamakon zaɓe tare da yin kira da a sake yin wani zaben bisa sahihanci gaba ɗaya dai sun ƙauracewa zaben ne inda suka ce fiyar nkurunziza shugaban ƙasar mai ci a yanzu ya saba ka'idar kundin tsarin mulkin ƙasar ta yin wa'adi na mulki sau biyu kacal labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan kungiyar shi'ar kasar lebanon ta hezbollah sun ce har yanzu za su ci gaba da sa rai da taimakon da suke samu daga kasar iran duk da yarjejeniyar nukiliyar kasar iran da manyan kasashen duniya shugabansu hassan nasrullah shine ya bayyana wa magoya bayansa a haka a ranar asabar ya ce alakar su da iran ta akida ce wadda ita ce a kan gaba fiye da ta hulɗar diflomasiyyar duniya iran dai ita ce babbar mai tallafawa hezbollah da makamai wanda kuma ƙungiya ce da amurka ta sa a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya musamman ma yadda suke kira da adarka ke kasar isra'ila daga doron ƙasa da kuma yi wa ƙasashen yammacin turai barazana A yanzu haka dai akwai mayakan Hezbollah da ke faɗan suke faɗa a da ƙasar Syria inda suke mara wa sojojin Bashar al-Assad baya. Amurka ta ce taimakon Iran ga Hezbollah da 'yan hutsi abin damuwa ne duk da yarjejeniyar da take tsakaninsu a duniya ta makamashin nukiliya. Wata alkalin tarayya da ke birnin Los Angeles ta nan Amurka ta soki lamirin gwamnatin shugaba Barack Obama game da yadda take tsare da bakin haure yara ƙanana da iyayensu mata. ta ce tsare yaran da iyayensu din ya saba ka'idar sulhuntawar da aka yi a kotu fiye da shekaru ashirin da suka wuce alkali doliji ta ba da umarni ga ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka da su saki mutanen da suke tsare da su a wurare daban-daban kamar yadda suka ce ta ce tana tsare da mutanen ne a bisa rashin cancanta sannan kuma babu samun kulawa sosai kamar yadda ta ce hakan ya saba wa ka'idar da aka yi a shekarar 1900 a ƙarshe dai alkalin ta yi suka da kakkausar murya a kan saba ka'idar sannan ta ba da ranar uku ga watan agusta da su tabbatar sun yi abin da ya dace ga yaran da kuma iyayensu sannan ta ki cewa ta ki yarda da cewa hukumar tsaron cikin gidan amurka da ta ce wannan yarjejeniya ta kawo kwararar bakin haure daga kan iyakar mexico Sojojin taron dangin da Saudi Arabia ke jagoranta wajen yakar 'yan hufi a Yamal sun ce za su tsagaita wutar jin tausayin bil adama domin kai kayan agaji na kwanaki biyar a Yamal. wannan tsagaita wutar dai zai fara aiki ne daga tsakar daren yau lahadi tsagaita wutar ta biyo bayan bukatar da shugaban kasar mai gudun hijira a kasar saudiya ya bayar abdurrabu mansur hadi ya roƙi haka ne don a sami kai kayan agaji da magunguna a yamal haka kuma sanarwar ta fito ne a kafar talbijin ta kasar saudi arabia sai dai sojojin taron dangi suna da damar mai da martani kan 'yan hutsi da kuma masu mara musu baya idan har fa suka kawo musu farmaki a lokacin tsagaita wutar labaran tsagaita wutar ya kuma biyo bayan lugudan wuta da aka yi a birnin tiyaz ta sama a ranar asabar ya hallaka fararen hula kimanin 35 da kuma jikkata da dama majalisar ɗinkin duniya ta ce rikicin yamal ɗin na watanni hudu ya hallaka akalla mutane 3,640 wanda kusan rabin su fararen hula ne jiragen yakin kasar turkiya sun ratataki sansanin mayakan kungiyar 'yan hutsi na isis a syria a yayin da su kuma mayakan sojojin kasa da na kurdawa suka farwa sansanin kurdawa na jam'iyyar pkk a arewacin iraki duk a jiya asabar Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya ce jami'an tsaron kasar za su ci gaba da aikin su na tsawon lokacin da ya dace ya kara da cewa ba za su yarda ƙasarsu ta Turkiyya ta koma kasar da ba ta da doka ba ko kuma kasar da ba a bin dokan. Jam'iyyar Kurdawa na ɗaya daga cikin masu fafutuka da makami don samun 'yancin ƙasarsu mai cin gashin kanta. Amurka da Turkiyya tuni sun tambara PKK a matsayin ɗaya daga cikin ƙungiyar 'yan ta'adda a duniya. Labarin duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake komawa ne ƙasar Burundi inda aka yi zaɓen da yake fuskantar cece ce Ba daga cikin ƙasar kawai ba a'a har ma daga waje wanda hatta sakataren majalisar ɗinkin duniya bankimun ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan zaɓen. dalili ko shine an nemi kar da shugaban da ke kan karagar mulki pierre nkurunziza ya tsaya takara amma ya ce ba wanda ya isa domin ko dogar kasar ta ba bashi yancin yin hakan babban dalilinsa ko shine zaɓensa na farko ai ba jama'ar kasar ne suka zaɓe shi ba yan majalisar dokoki ne yanzu haka a ranar talatin ta gabata ne dai aka yi zaɓen shugaban ƙasa wanda yan adawa suka ce mawa biyo bayan tsayawar da shi shugaban mai ci pierre nkurunziza din ya yi kafin mu nuta cikin shirin ga abin da wasu masu jefa kuri'a ke cewa even if he could be elected 100% by all the Burundians. So I think we are heading to isolation, and the consequences of the isolation are very, very bad. Ko da 'yan ƙasan Burundi za su zaɓe sau ɗari ne, abin da na yi imani da shi shine mun dufari hanyar kasancewa cikin halin wayo ne Allah, wanda kuma abin da zai biyo baya ba zai yi mana kyau ba ko kaɗan. na kuri nabyimwisemo neza kubera n'umutekano wari ukwiye niyo tuje kugira tuje gutora. na fito ne domin in kada ta domin akwai matakan tsaro a rumfar da na jefa kuri'a haka ma a titin unguwar mu shi yasa na saki jiki na fito domin in kada kuri'ar. wani wenye wanakata matora wani wanataka kata vidole yana da chungulia kama tumesha tora. akwai waɗanda ba su so mu jefa ƙuri'a Le matin, on a ouvert euh, le bureau, le bureau de vote très tôt le matin à, 6 h Mais euh, ce que nous voyons, c'est que les gens viennent euh, petit à petit. Parce que à 9 h du matin, il y a eu quelqu'un qui tirait en courant, il tirait des barres en courant. Euh, c'est pourquoi euh, les gens viennent à compte goutte Mun buɗe rumfunan zaɓe da safe misalin karfe shida amma mutane kalila ne suka fito. Kuma da ƙarfe tara sai muka fara jin harbin bindiga wanda ya ƙara tsorata mutane daga fitowa wurin zaben. Sai dai mai magana da yawon gwamnati Willy Yamituwe ya ce jama'a sun fito ba laifi shi ma ga abin da yake cewa. They were thinking there is insecurity. They were thinking um, uh, the situation in Burundi is not conducive to free, fair, uh, elections. But finally, we proved to them that in the country, in Burundi, we can organize elections and secure elections. da farko sun ɗauka ba tsaro don haka ba za a iya samun zaɓe sahihi ba kuma ingantacce amma daga bisani mun nuna musu cewa muna iya samar da zaɓe karɓaɓɓe kuma mu kare shi to da yake shugabannin ƙasashen afirka musamman afirka ta gabas sun nemi kar shugaba in nkurunziza ya tsaya takara amma ya wannan ne ya sa majalisar ɗinkin duniya banki mun yake cewa i have been very much concerned and been reaching out to uh, uh, president nkurunziza of burundi and i have been in reaching out and consulting with the african leaders east african community uh, led by President of Tanzania, President Kikwete, and I have been speaking to President Zuma of South Africa. ina ta kokarin ganin samun zarafin mun tattauna da shugaban kasar na Burundi Pierre Nkurunziza da sauran shugabannin Afirka ta Gabas, musamman ma shugaban kungiyar Afirka ta Gabas din, wato shugaban Tanzania Jikaya Kikwete da shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma, waɗanda suka kasa suka tsare domin ganin an cimma maslaha kan waɗannan batun na zaɓe. waɗannan sun nuna cewa bai dace ana cin zarafin mutane ba musamman ma farar hula don kawai sun bayyana ra'ayinsu game da zaɓe waɗannan ƙasashe suna ƙoƙarin ganin cewa ba a samu cin zarafin ɗan adam ba yawan kashe mutanen da ake yi na damuna ƙwarai da gaske ɗaya daga cikin shirɗan zaɓe shine mutunta hakkin bil'adama ina fata shugaba pierre nkurunziza ya fahimci haka ya kuma saurari shawarwarin da za a bashi da kunnen basira kuma ya abin da ya fi dacewa da ƙasarsa domin samun zaman lafiya. Sai dai ƙungiyar tarayyar Afirka bata aike da masu sa ido ba a wannan zaɓen. kuma ga abin da wani ɗan jarida ke cewa wato ezekwe Most definitely. And I think uh, there's a big controversy uh, that's going on surrounding uh, these elections, not only internally, but also on a regional and international level. Uh, the AU had opposed the attempted coup uh, that was carried out uh, several weeks ago. Ko kaɗan, ai akwai babban matsala da ke tattare da wannan zaɓe ba a cikin gida kawai ba. A'a, har ma da yankin kasashen afirka ta gabas kai da ma duniya baki ɗaya idan ba a manta ba ƙungiyar ta tarayyar afirka ta yi allah wade da yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar a yan makonnin da suka gabata kuma tun daga wannan lokaci ne kungiyar take ta kokarin shiga tsakanin yan adawa da gwamnati mai ci a kasar ta burundi amma wannan kokari ya ci tira to kuma yadda shugaban majalisar dokokin Ƙasar kasar baya hanyuma da ya tsallake zuwa wata kasa domin gudun hijira shi da mataimakin shugaban ƙasa wannan ya nuna a sarari cewa a cikin gwamnatin kasar ma akwai matsala wannan ya sa zai yi wa kungiyar tarayyar afirka wahala ta aiki da masu sa ido a wannan zaɓe wanda ke cike da rudani ba shakka to ai yanzu haka ma mun samu labarin mutuwar mutane uku lokacin zaben domin an kai wa rumfunan zaɓe har kuma an yi ba ta kashi tsakanin 'yan sanda da 'yan adawa kuma ko kafin wannan lokacin sai da kai ta kaiwa hukumar zaben ƙasar hari don haka don ƙungiyar tarayyar afirka ta ki aikewa da masu sa ido a zaben wannan ban ga wata illa a cikinsa ba yanci haɗa kai yarda makanan yanci ba dan na talaka da kalkanci karɓar rashawa haka ha'inci da yawan barna tabziranci mu fahimta mu yaƙe jahilci kuma mun yi maraba da bakinmu sinawa sun zo tanyanmu domin inganta afirkanmu haɗa kai don tabbata mu taron ba ta cutar mu da munafinci a tsakaninmu jabanawa sun cika sun watse sun koyi hani an sun hantse sun lashe takobi sun rantse ba shakka sun to kafin mu kammala shirin za mu leƙa zauren majalisar dokokin najeriya inda har yanzu aka kasa cimma maslaha game da zaben shugabannin da aka yi wannan ya sa na tambayi dr abbati bako masanin harkokin demokuraɗiyya shin wai me yasa abin ke ɗaukar lokaci kuma laifin wane ne to alal hakika wato akwai alamu na rauni daga shugabancin jam'iyya wannan shi sabbaba duk waɗannan abubuwan da suke faruwa kuma alal hakika da a ce akwai kyakkyawan tsari da kyakkyawan shugabanci a ita jam'iyya ta apc da ya kamata a ce bayan wato A yin zaɓe da aka yi a ta samu rinjaye to ya kamata a ce duk tsare-tsaren da za ta yi ma a cikin wata arba'in da takwas da shugabannin majalisu da duk wani abu da za a yi an riga an kammala shi tun kafin ma a zo a rantsar da su sauraka akwai alamu na rauni daga shugabancin jami'a. su kuma wato 'yan majalisu na dattawa da na tarayya a tsari na demokuraɗiyya suna da damar da za su ci gashin kansu su kuma zaɓi shugabannin da suke so amma alal hakika ya zama wajibi zamanto a ce akwai biyayya ga umarni da shawarwari da nuni na shugabannin jam'iyya wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske shine wanda a turanci ake cewa a party supremacy inda zai zamanto a ce ita uwar jam'iyya tana da faɗa a ji kuma ana sauraron ta amma saboda rauni na shugabancin shi sabbaba dukkanin wato a rigingimu da kuma abubuwan da suke faruwa yanzu a majalisun guda biyu saboda haka abu na biyu kuma shine al hakika ba za a rasa wata abin da za mu ce kitimirmira ba ko kuma wani kullum ɓoye wanda ita jam'iyyar hamayya wacce take ita ta mulki shekara goma sha shida a najeriya la'alla dole sun kulla wani abu wanda yake saboda suna da gogewa saboda shekarun da suka yi akan mulki la'alla sun wani tsari kuma sun wani lissafi wanda la'alla lissafin zai iya zamantowa wato a lissafi ne ba na yanzu ba lissafi ne na shekara ta 2019 mai zuwa kuma suna ganin cewar za su yi za su tsatsara abubuwan da zai zama sarƙaƙƙiya da baibayi ga ita jam'iyyar apc da mulkin da allah ya bata a wannan shekara ta 2015 la'alla duk waɗannan abubuwan su suka haɗu suka wato a kawo rigingimu da rashin fahimtar juna amma dai da ƙarshe a fahimtar mu da wato lissafin shine dole la'alla ita jam'iyya sai ta samu ƙarfin gwiwa ta yin amfani da katuwar sanda na kawo wato la'alla yin hukunci ga 'ya'yanta da suka bijire mata ko kuma suka jin ko suka ƙi bin abubuwan da ya kamata a ce sun yi sun ji sun aiwata. To masu nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan satin a madadin dukkan abokan aiki na da aka ji su da dr abati bako wanda ya taimaka sai cubahiro diodone wanda ya bada umarni kuma ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. yayin da wasu daga cikin mata da 'yan mata da aka kwato daga hannun 'yan kungiyar boko haram ke komawa gidajensu baya ga matsalolin rashin asibitoci da makarantu da sauran ababen more rayuwa da ma abinci wata matsala da ke kunno kai ita ce ta tsangwama da nuna kyama ga mata masu dauke da juna biyu da aka kubutar daga hannun 'yan kungiyar ta boko haram kamar yadda alkaluma da kungiyar kar haƙƙin bil'adama suka nuna akwai mata da dama da aka ci zarafinsu yayin da suke hannun 'yan kungiyar Dangane da wannan lamari ga rahoto na musamman da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola. Malama kyauta 'yar shekaru goma sha takwas wanda ta bukaci na sake sunanta na ainihi. na ma cikin 'yan matan da boko haram suka yi awon gaba da su a garin madagali cikin hawaye dauke da tsintsiya tana shara a cikin gidansu ta fa bayyana irin halin da take ciki a yanzu lokacin da aka kama mun fita hijira ne mun fita hijira mu guda hudu shi ne an ji an kama mu a hanya bayan aka kama mu ne aka tafi da mu sai an ji an rufe mu da an ji an rufe mu mun yi kwana daya shine washe garin da safe aka ce kowa za a daura mishi aure a gurin bayan aka ce za a daura aure ba mu yarda ba muka da muka ce ba mu yarda ba kuma an kashe mutane da yawa idon mata da maza wanda aka yi yanka su aka ce ma ba mu yarda ba za a yanka mu aka tsoro ya kama ma waje muka yarda aka ɗaura mana aure ni kuma ni kama tun aka yi aure na ma ina tunanin gudu kawai dai ban samu na gudu ba ne saboda ana gadi na ko ta ina ba yanda zai iya gudu da ba za a gani ba ba hanya din kaga yanzu tun da na yi ciki ban sha magani ba ban yi awo ba ban yi komai ba daga cece ciki a jiki na kuma ban sani ba su ma kyamana suke yi saboda na rike wannan cikin kan gaskiya eh duk wannan cikin ma wayansu ba suke ko mutu ba wayansu suna fada wai na haifa za a kashe yaro daya dai na jin an fada a cikin habanci amma ba fitar ba suka ce dukkan yaron da ta aure cikin lokacin da boko haram yana gari in sun haifu kashewa za da yaron kuma waɗanda aka ɗiba su su ma in sun haifa yaro ba sa bar su da yaro din ba ba dai ina ji ana faɗa kuka ina son rike yaro na ko da dadi da wahala saboda ban san ko shine zai zai taimake nan gaba ya share mun kuka na ba ita ma dai mahaifiyar kyauta wato malama ladi ta bayyana irin kyamar da ake nuna wa yarta tare ma da halin da suka tsinci kansu a yanzu na gaba kura baya su yaki cikin da ta dawo da shi nan dole muna yi tunani a kai saboda mutane garinmu nan yanzu suna takuran yaryan nan a kai ciwo a kai mai zata rike ciki ki haram a yi mataki a zubar yanzu mutum ya kubce kan shawur mutuwa ya zo ne mamman iyalin shi ku zo ku ce cewa za ku kashe ba amfanin sai aka yi bariya sai da na ce cewa ba haka abin da zamu yi ba ko ba dangina yaula ki kara kuma yaula nan haka ya tafi ya je sati biyu yare nan ta ce cewa ba wurin da za ta kwanta a cikin daki tana kwana waje ba ta so kwana waje haka ta dawo to ko me irin wannan tsangwama ka iya ja waɗanda abin ke shafa Malam Musa Yakubu manazarci ne kan halayyar dan Adam. Abin nan da ana cewa na psychological trauma din da har yanzu na tare da su so ya kamata irin expert a psychology da su ci gaba da counseling din san din sa nuna musu da abu ya riga ya faru haka Allah ya kaddara su rungumi kaddara su bar komai ga Allah haka dai kuma mutanen cikin gari kara rika tsangwaman su wanda ake ce stigmatization a daina irin wannan to ta haka ne za a samu a integrating nasu cikin society su ma saje da mutane a cika gaba da zama bana shine wata tana tana cikin kusan wata shida zuwa bakwai wasu suna cewa kawai ta zuba da cikin ita kuma tana cewa ba ta zuba ba da makamantansu me kuke me ya kamata a irin wani lamari a daman zaɓi ya rage gare ta in ta ce ba ta zuwa sai a sai a bar ta da shi sai a bar ta da shi a ci gaba da kula da su ai shi yaron ba bai da laifi ba laifin yaron ba ne ta ma ba laifin ta ba ne wannan abin da ya faru so saboda haka tafiya a gumi kaddara Allah ya raya kuma ya zama da na gari da zai amfani kowa. To wai ko shi ma mai kungiyoyin addini ke yi game da wannan matsala kungiyar Izala na cikin kungiyar da ke taimaka waɗanda hare-haren Boko Haram ke shafa kuma shugaban kungiyar a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce yin haka fa bai dace ba dukkanin su waɗannan mata da aka ce an kama su sun tafi kuma sun dawo da irin halin da suka dawo da shi a ciki babu wanda yake fatan haka ya same shi to kullum a musulunci idan ka ga dan uwa ya shiga cikin wani hali to na farko ka yi addu'a Allah ya bashi sauki kai kuma ka yi addu'a Allah ya kare ka ga barin uh, abin da ya same shi babu wanda ya fi karfin hakan ya same shi to amma nuna kyama ba shine abin da zai taimaki al'umma ba kullum a nuna musu tausayi a kusance su. Fata dai shine Allah ka ƙoshin wannan matsala da ya raba ɗimbin jama'a da gidaje baya kuma ga dubban rayukan da suka salwanta. Ibrahim Abdulaziz, sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim abdulaziz to yanzu dai kungiyoyin kare haƙƙin biladama na cewa akwai buƙatar hukumomi su tabbatar da cewa an samar da matakan hana nuna kyama da tsangwama ga waɗannan mata inda wasu ke cewa hasali ma kamata ya yi a samar da wata doka wadda za ta hukunta duk wani wanda ya nuna wa wannan rukunin mutane ya kyama wasu ma na da ra'ayin cewa kamata yi a tattaro 'yan mata da matan da suke ɗauke da juna biyun a buɗe musu kofar dama ganin likita kyauta har sai sun sauka lafiya tare da kula da 'ya'yan da suka hayayyafa har sai sun kai wani munzulin rayuwa domin a ganin mutane masu irin wannan tunani za a taimaka ma 'ya'yan wajen zama mutane na gari ba tare da sun samu tsangwama kamar yadda iyayensu suka fuskanta ba. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. To an gaishe ka Sarfilu Kasar Tunisia ta tabbatar da zaben kudirin sabuwar dokar yaƙi da ta'addanci a kasar bayan sun ɗanɗana hare-hare da ya fada a kan 'yan kasashen waje sai dai masu tsokacin al'amuran yau da kullum suna ganin hakan na iya gurɓata ko kuma daburta maganar 'yanci da suka samu a cikin kasar wadda suka sha wuya kafin su same shi a watan da ya gabata ne dai wani ɗan bindiga ya kashe mutane 38 yawanci 'yan kasar Birtaniya da ke yawon buɗe ido a bakin tekun birnin Sauce haka kuma wasu 'yan bindiga guda biyu sun hallaka mutane 21 'yan kasar waje su ma wa'inda suke yawon bude ido da kuma wani dan sanda guda ɗaya a bardo museum da ke tunis dukkanin hare-haren na 'yan kungiyar isis ne wanda su suka dau alhakin kai shi sai dai kungiyoyin 'yancin bil'adama sun kalubalanci daftarin dokar wanda suka ce hakan zai iya ba da damar cin zarafin bil'adama da kuma yanke hukuncin kisa ba bisa yadda ya dace ba. Mahukunta a kasar Kamaru sun ce wani bam ya tashi na harin ƙunar baƙin wake wanda kuma ya fashe a cikin garin Marwa ya kashe akalla mutane guda goma a jiya Asabar. wannan harin bom ya zo ne a kwanaki uku da tashin tagwayen bama-bamai wanda akalla mutane ashirin suka rasu talabijin ɗin gwamnati na ƙasar ya ce wata mace ce ta da bom ɗin a wani fitaccen wurin dandalin dare inda ya hallaka mutane wanda kuma hakan ya ankarar da sojoji da masu aikin ceto suka shiga neman waɗanda suka jikkata kamfanin dillancin labaran reuters sun ce sun ji wani babban soja yana faɗin cewa akalla mutane guda 60 ne suka jikkata ba dai wanda ya ɗauki alhakin kai waɗannan hare-hare amma hukumomin kamaru na ganin ya yi kama da hare-haren 'yan ta'addar boko haram na najeriya akalla mutane guda 800 ne aka ceto daga cikin wani kwale-kwale da ya nitse a kan iyakar da yake neman shiga eh, mediterranean da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.